gwamnatin jihar borno ta ce ta keɓe naira biliyan biyu don biyan ma'aikatan jiha da kuma ƙananan hukumomi wasu hakokinsu kamar da kuɗin hutu da kuɗin barin aiki da kuɗin fansho-fansho da ma wasu hakokin nasu da ya daɗe a makale shugaban ma'aikata na jihar borno barista yakubu bukan ne dai shaida manema labarai hakan a garin maiduguri ya ce yanzu hakan gwamnatin ta riga da ta keɓe waɗannan kuɗaɗe kuma tuni gwamnan jihar ya ba da izinin biyan waɗannan kuɗaɗe ga ma'aikatan jihar da ma na ƙananan hukumomi da ya ce yanzu hakan sun shirya sak kuma waɗannan kuɗaɗe suna nan a ƙasa kuma ma kafa wasu kwamitoci guda uku da su tabbatar cewa an biya waɗannan kuɗaɗe ga waɗannan ma'aikata barista yakubu bukar ɗin ya ce duk da irin wannan matsanancin tattalin arziki da ake ciki da ma irin matsaloli da ake fuskanta a jihar na tashi tashin hankula daidai da wata ɗaya jihar borno bata fasa biyan albashin ma'aikata ba kuma har yanzu za su ci gaba da tabbatar cewa an biya kowane ma'aikaci hakkin shi a duk lokacin da wata ya ƙare ganin cewa jihohi da dama na kuka rashin kuɗi wani lokacin haskan gaza biyan albashin watanni da dama ko ina ta gwamnatin jihar borno ta samu wannan kuɗi ga dai abin da barisa yakubu bukar ɗin ke cewa wannan kuɗaɗen da mai girma gwamna da gwamnati ta fitar don a biya wayannan haƙoƙin an samo su ne daga wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta jihohi wanda ake kira bailar fan na kwanakin baya sannan kwana-kwanan nan kuma akwai wata kuɗaɗe kuma da aka samu wanda ake cewa paris club refund shi ma an raba jihohi a matsayin basu ganda da aka ɗauka aka basu amma aka zo ga cewa basin an biya fiye da eh, abin da ya kamata so shi na aka mayar musu da wannan kuɗaɗen to wannan kudaden ciki mai girma gwamna da gwamnati ta ba da izini a biya daga wannan biliyan ya din to kuma kuna labarin ga shi wani kwamishina na local government ya yi magana ta bangaren sa cewa a cikin wannan kudin kuma mai girma gwamna ya sake ba da umarni ta bangaren sa a cewa local government din akwai kasonsu a cikin wannan kuɗi na bailout din to a ciki a ɗauka biliyan ɗaya na naira su ma a biya pensioner na malaman makarantar firamare da ke local government nan kuma ma'aikatan local government wanda duk suka yi ritaya to akwai su da dama su ma ba su samu haƙoƙin su na gratuity ba so ma'ana yanzu naira biliyan biyu kenan za a bayar a biya da kwamiti guda uku da za su biya wannan kuɗaɗe din wa pensionoyi gaba daya na jiha da local government din ah, abin da mai girma gwamna da gwamnati take ta tabbatar da cewa duk wani abu da ya zama haƙƙi ne na ma'aikata ko pensioner an tabbatar an ba su wannan haƙƙin shi ma shugaban kungiyar kwaligo na jihar Borno Comrade Tatus Ali Abana ya shaida mun cewa suna sare da wannan labari shi gwamnan eh, honorable Kashim Shetima gwamnan jihar Borno ya riga ya ba da umarni sannan da kwana kaɗan workers da ya soma jin daɗi wannan kuɗin futu kuma da biya wannan kuɗin salama wayanda suka yi aiki da suka bari amma mu kuma su gabane kwadago muna gaya musu cewa duk wanda ya kai shekara 60 kuma da aikin da ya kai shekara 35 ya kamata ya bari domin in baka bari ba kana cin kuɗin da za a zo a yi salamanka da shi duk da cewa mafi yawan ma'aikatan jihar na darawa ne game da wannan sanarwa sai dai wasu a wani bangaren na ci gaba da jan hankulan gwamnatin ne kamar haka sunana comrade baba muhammed ina housing corporation gaskiya mai girma gwamnan borno ya taka rawan gani amma kuma har yanzu da sauran rina a kafa amma dan Allah dan annabi su juya su kalli sauran ma'aikata yan uwanmu wanda suke fara din nan su ma a samu a dadada musu ransu suna da mata da yara yau rayuwa ya shiga halin kakani kaka har yanzu dai gwamnatin na ci gaba da tantance irin waɗannan ma'aikata da ko a lokacin da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima yake karanta kasafin kuɗin bana a majalisar dokokin jihar Borno ya ce da majalisar cewa an gano rarar miliyoyin nerori sakamakon wannan ci gaba da tantance ma'aikata da gwamnatin ke yi. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya